su ta hanyar kai su ga halaka. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات ۖ فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ashe labaran abin da makaryatan al'ummomi suka aikata bai zo ma waɗannan munafakai ba da labarin abin da aka aikata musu na azaba ba mutanen annabi nuhu da mutanen annabi hudu da mutanen annabi salihu da mutanen annabi ibrahim da ma'abota madiyana da garuruwan mutanen annabi Lot, manzanninsu sun zo masa da hujjoji bayyanannu da dalilai a fili, Allah bai zalunce su ba, manzanninsa sun yi masa gargaɗi, sai dai sun zalunci kawunansu saboda abin da suke kai na kafircewa.